a wannan gari mai albarka na Beci domin gabatar da wa'azi ko kuma muhadara mai takin masallaci hukunce-hukunce ne da ayyukan liman da kuma masu biya wannan shi ne maudu'in abinda wannan muhadara za ta tattauna a kan shi da haka wannan ya nuna mana kenan aiki na wanda kusan ya shafi kowa muna fatan alhaini gare mu gaba ɗaya da kuma malaminmu da zai gabatar mana da wannan muhadara Allah shi mishi wafaka ga faɗin daidai da kuma aikata daidai mu ma masu saurare Allah shi muna muwafaka da saurare daidai da kuma kiyayewa Allah ya sa mu amfana da mu da shi ga baki daya insha Allah subhanahu wata'ala ba da wani bata lokaci ba malam zai shiga cikin ainihi wannan muhadara domin mu ji abin da ta kumsa Allah shi ba mu dace gaba daya الحمد لله ta ya shari'antar musu haɗuwa don ba da wasu daga cikin ibadodin da ya umarce su ya wajabta musu kuma ya kebanci wasu wurere da falala da ɗaukaka da daraja da tabbambanta da sauran wurere game da su yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya lokaci kullum kuwan lada da sakamako a wasu wurare da wasu lokuta ka Allah ke banci al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shari'anta musu gina masallaci da kuma kokari da himma wajen rayar da wannan masallaci ko masallatai da kuma tsiri zuwa ga gwagwarmayar aiki na gabatar da sadaukar da kai don tallafa ma addini game da abin da shaɗi gina masallatai ya cikin al'ummar musulmi da kuma raya su da ibada masallatai a musulunci wurare ne masu falala da ɗaukaka wanda an san akwai wasu bangare na ibadodin da ba su ma yi cikin masallaci kaɗan daga cikin su kamar litika ko kuma sallar jami wanda ba a haɗuwa a cikin gida a yadda da jami zai yi masallaci akwai hadisai da dama da suka zo a kan falalan masallaci da kuma fifikon bagiren da aka gina masallaci da suka sauran wurare ibn umar radiyallahu anhu ya rawaito hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul liqa'i al masajid wa sharrul liqa'i al Mafi fitan wurare sune masallatai mafi sharrin wurare sune kasuni. ma'anar wannan hadisi idan ka so ka samu gari ko anguwa ko birni to duk wuraren da suke a cikin wannan garin wurare mafi daraja a wurin Allah mafi zafuwa su ne wuraren da aka gina masallaci mun san idan aka ce gagari ko da bukkoki na ko ɗakuna ko runhuna na kara babu shakka dole a samu wasu abubuwa da 'yan adam suke amfani da su kama daga ɗakin kwana ɗakin ajiye dukiya ɗakin garka kamar zaure ɗakin makewai kasuwa masallaci da sauran wurare wayannan ɗakuna na garuruwa da wasu gidaje da wasu wurare da aka keɓe su suke taruwa su ba da gari to a cikin gari ba wuri mafi daraja wanda Allah ya tsore da masallaci yanzu idan wannan garin masallacin nan kawai kuke da shi to duk cikin garin gaba wani tsari ba wata rumfa ba wani tsauri da ya yi darajar masallaci a lokaci guda kuma da dukkanin wurare da suke wannan gari ya kunshe su ko sauran garuruwa ba mafi muni irin kasuwa wannan ba shi nuna kar a zo kasuwa ba kuka yi kasuwanci ma'ana dai kasuwa wuri ce da Allah ya kasa nan ne masafkin nan. na yake kwai kuma na yake kyankashewa kamar da manzo ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Nawawi ya kawo shi a cikin Riyadus Salihin a ƙarshen cikin Kitabul Mulk wal Mansurat wannan hadisi Imam Hakim ya rawaito shi kuma ya yi shiru game da shi bai ce bai inganta ba kuma Imam Zahabi da ya biyo baya ne shi ma in yi shi a haka tabarani ma ya ruwaito shi duk da cikin hadisin akwai wani mutum da aka ce ma'ana umin sa'ib amintaccen mutum ne amma a ƙarshen rayuwa ne ya samu dan likita hadisi na biyu hadisin tabarani ya rufe a cikin littafin sa al-awsat daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yace khairul biqa'i buyutullah mafi alherin wurare dakunan Allah idan an ce ɗakin Allah shi ne masallaci duk a gari ko ƙauye ne ko birni ne ko ni zama ne ma birni ba wani ɗaki za ka ce wannan ɗakin Allah ne ba matsalaci da ka ji an ce ɗakin Allah to masallaci ake ne saboda ka mafi alkhairin wurare shi ne ɗakunan Allah a cikin al'umma wannan hadisi ma da ƙara tabbatar mana fifiko da muhimmanci na masallaci duk da shi ma hadisin a cikin isnadi ne akwai ubaidu bin qasim kuma malamai sun ci da rauni haka wasila radiyallahu anhu ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sharrul majalis al-aswaq wa turuq wa khayrul majalis al-masajid fa in lam tajlis bil masjid falzam baytaka rawahu at-tabarani wa fihi bakkar ibn taymiyyah al-muhimmu hadisin yana cewa sharrul majalis da al'aswa mafi munin majalisu kasuni wa turuk da hanyoyi wa khairul majalis mafi alherin majalisu ko mazaunai al-masajid shine masallaci fa in lam tajlis bil masjid idan ba za ka zauna a masallaci ba falzan bai ta to ka tsaya gidanka wannan shi alheri gare ka dan in kana masallaci za ka yi sallah ko ta farilla ko ta nafila za ka yi zikiri ne ko a la ko salatin annabi ko karatun kur'anin ko makamanci ne in kana gidanka kuma ka kula da iyalinka da wani aiki da ya dace da kai a cikin gida ko ka huta amma idan ka samu kanka a fage ko a kasuwa ko a majalisar hira to babu shakka ba za ka daga daga nan ba sai ka tattali alhaki da zunubi wanda wani bangare ya shahi kai kashin karka kai kadai ko ya shahi ma ka ci haƙƙin wani ta hanyar ce da cikin gumi da cin naman yawa duk da shi ma wannan hadisin na bara ne rujo shi a cikin ne akwai wani marowaci wanda yake mashahur ana ce mai fakka haka jubair bin mut'im radiyallahu anhu ya ruwaito hadisin cewa wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ya rasulullah ayyul buldani ahabbu ila Allah a cikin gari wani bagiri ya yi Allah ya ce wa ayyu al-buldani abghadu ila Allah a cikin gari wani wuri ne Allah ya ce qala la adri hatta as'ala jibrila da ya tambaye annabi annabi ce ban sani ba sai jibril ya zo na tambaye shi sallallahu alaihi wa alihi fa atahu sai jibril ya zo ma annabi fa akhbarahu jibril jibril ya ba annabi labari sallallahu alaihi wa sallam anna ahabba albiqa ila Allah wuraren da Allah ya so almasaji sune masallatai wa abghadu albiqa ila Allah al-aswaq wuraren da Allah ya ki su ne kasuwanni shi ma na hadisin bazza mai rinto shi duk da cikin islam ne akwai Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Talib wanda malamai sun yi sabani game da kuma hujja da hadisin da ya rawaito har yau da Ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-masajidu buyutullah fil ardi masallatai buɗe ɗakunan Allah a bayan ƙasa tafi'u a halin sama masallaci yakan yi haske ga mazamna sama kama wuli nujumus sama kamar da taurarin sama suke haske li ahlil ardi ga mazauna ƙasa ne ya kushe a cikin alkabir ma'ana duk inda masallaci yake mala'iku a sama suna cinkan masallacin nan kamar wanda muka cinkan tauraruwa a sama yadda in ka da kanka sama tana wasai ba hazo ba harari za ka ga taurari masu haske to haka mala'iku can sama in suka leko nan kasa suna cikin duk inda masallaci yake haske su haga ne wurin inda ɗakunan ku suke da gidajen ku da sauran su wannan kuma duhu ne to kaga wannan shi ma nan nuna na muhimmancin masallaci kuma ya ishe ka sanin girman masallaci da daraja ɗai Allah subhanahu wata'ala ya raba shi zuwa gare shi inda Allah subhanahu wata'ala ta uzu billahi min shaitanir rajim wa man azlama mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa ne mafi zama azzalimi fiye da wanda ya hana masallatayyan Allah daga ambaci sunariya a cikin kaga a nan abin da ake son gabai da hankali a kansa wa aka ce masallatai ya Allah kaga in ba masallaci ba ba a rabawa ba a raba wani gida ba ko wani daki zuwa ga Allah kaga baka ci gidan ma Allah Allah bai da gidan bai ko da sannan baka cewa kasuwa Allah Allah bai da kasuwa da aka raba zuwa gare shi ko baka cewa mahota Allah ko ko tasha Allah sai dai masallacin Allah wataƙila sai irin makaranta a ce makaranta Allah ko to jingina abu zuwa ga Allah shi na nuna abin nan yana da muhimmanci saboda abubuwan da Allah jingina gare shi an kaɗan ne irin naqatullah naqatullahi Allah ci taguwa Allah duk da Allah yana jingina abubuwan da suke milkin sani halitta sani zuwa gare shi inna arzi wasi'a fa ardullah kaga duk gaba ɗaya ƙasa ke wannan rabawa ce ta nuna mallaka da halitta da cancanta amma irin wannan rabawa ita kuma rabawa ce ta fifitawa da darajantawa da girmamawa da nuna falala saboda haka a masallatai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da rajin su da zikiri la'a wanda wanda yana cikin kebance kebance da Allah ke bance da ruwan musulunci da nan dakuna na Allah subhanahu wata'ala da ake gabatar da bauta mai aiki, falalan gina masallaci da kuma raya shi abin da ya gabata falalaci akan shi ainihin wurin masallaci nan kuma za a yi magana akan falalan gina masallaci da kuma raya shi wanda mun san masallaci bai gina kai ne kuma masallaci bai raya kai ne dole musulmi su za su gina masallaci dole musulmi su za su raya masallaci kai ne ma su ke raya masallaci kamar da za mu ji Allah ya bayan mun san falalar shi kanshi masallaci da daraja sai da bambanci ne da sauran wurare a kowane bagire hakika riwayoyi sun zo da dama akan falalar gina masallaci da raya masallaci daga cikin su akwai abinda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Usman bin Affan radiyallahu an yace lokacin da aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina sai Usman ya ce lokacin da yake da gina kuna yawan magana a kaina ni kuma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce don lokacin Usman ya sa an rosa masallacin an sake faɗaɗa shi ya ƙara faɗi bai da sadda annabi ya fashi bai da sadda abubakar ya fashi bai da sadda umar ya fashi sai mutane suna ta maganganu akan usmanu ya tsaro shi masallaci ya ƙara ya ce kuna ta magana akan wannan ni kuma na ji manzon Allah ya ce man bana masjidan ya gibi ni wajen Allah bana Allah lahu baitan fil jannah duk wanda ya gina masallaci yana neman fuskar Allah ya gina masallaci don Allah ba don a waɗi ba ba don a gani ba ba don a yaba ba a'a lokacin da ya ɗibi wuri ne ko hili ne da yake mallaka ya ce nan a yi masallaci don Allah ko ya gina da kai ne ko aka gina suna da cikin ma'anar wanda ya gina masallaci don duk wani haka son ka yi kini in babu hili kana yi ashe kenan sai da hili a haƙi to wannan shi ba da hilin masallaci wannan shi ya gina duk sunan su wannan ya gina masallaci don shi ko mai hili in ba a gina ba ba a gina kuma ba a mato da ginan ne shi ko mai gini bai gina sai da hili wanda ya gina masallaci a nan sun haɗe da wanda ya ba da hili ko da ba shi ya ba da abin gini ba kuma wanda ya ba da abin gini shi ma ya shi gini ban Allah wa lahu baitan fil janna Allah zai gina mai gida a cikin aljanna sakamakon gina masallaci sawa'an fili ka bayar sawa'an gini kai sakamako ne a wurin Allah ya da maka gida cikin aljanna ga ashe mutu ya samu a rayuwa ne da matsalaci, ya sa hannu ne ta hanyar ba da gidi a gina masallaci ko ta hanyar tallafi a gina masallaci wannan sa'a ta babba kuma dama ce da Allah ya hore mai kuma alheri ne da Allah ya buɗa mishi kowa falalar hidima ga masallaci da kuma raya masallaci da za'a Allah subhanahu wa ta'ala ce ma ka li mushriki da an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nar hum khalidun inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir Allah subhanahu wa ta'ala ce mushrikai kan ba za su raya masallaci ba kawai masu raya masallaci masu imani da Allah da ranar lahira saboda haka aiki na raya masallaci ta hanyar ba da hilin gina shi ko gina shi ko ibada ciki ne wannan aiki ne na masu imani Allah yana shaidu akan cewa masu raya masallaci suna da imani da ya ce babu mai raya masallaci sai mai imani inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wa jami'a saboda haka wannan shaida ce daga Allah gina masallaci raya masallaci yana cikin alamomin imani da Allah da ranar lafiya ma'ana muminai tabbatattu su ne suke gwagwarmaya ga abin da da raya masallaci manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan ka ga mutum ya al'adanci da sun masallaci kai mishi shaidu da imani a hadisin da tirmidhi ya ruwaito da imam hakim idza ra'aytum idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajida fashhadu lahu bil iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan ku haga mutum ya al'adanci ziyara masallatai yana sallah to ku yi masa shaidu da imani ku shaidu cewa shi mumini kenan yawan ko al'adantar koyaushe a gaka a masallaci wurin sallar jami'i subahin azhur la'asar magriba isha'i wannan alamu ne da imani ko manzon Allah ma ya umarci musulmi da cewa kai kana da imani manufa da raya masallaci sallah zikiri ambaton Allah karatun alkur'ani ilimi ana karantarwa da sauran nau'ukan ibada wannan su ne rayar da a rayar da masallaci na hakika shi ne rayar da masallaci na hakika saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya taskiya ma'ana ya bada shaidu ga masu raya masallaci da imani yana shigewa a cikin hidimar raya masallaci wanda ya taimaka ya ba da gudunmuwa da haskaka masallaci kamar waɗanda suka ba da gudunmuwa ko tallafi ga abin da ya shahi kayan waya na wuta don a samar da haske a cikin masallaci zai yanzu da a ce a cikin duhu muke ɗin za a zo a yi sallar subahi wani zai iya take wani koyawar mai yawa ɗin gare bai gane ba za ka iya tuntubi za ka iya zauna ko ka taka wani ƙwaro a cikin masallaci ba ka sani ba a takaice dai yanayi ba zai yi kyau ba sadda muna cikin duhu duk ba mu ganin junan muna ibada to idan aka haskaka masallatai wannan nau'i ne na raya masallaci saboda haka Anas radiyallahu an ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi man asraja bi masjidin sarjan wanda ya sa fitila a masallaci lam tazal mala'ikatu wa hamalatul arshi tastaghfiruna mala'ikun Allah gaba daya da madaukaka al'arshi ba za su kushe ba suna roƙon mai gafara ma dama fi zalika lil masjidi tsawu matsawar ana samun hasken fitila tai a wannan masallaci dan haka da magariba ta kusanto aka kunna wannan kwayakwai na lantarki to waɗanda suka yi haɗa ƙarfi da karfe da kafada da kafada suka samar da wannan hasken mala'ikun Allah gaba ɗai an madaukaka al'arshi za su rinka roƙon musu gafara har zuwa gari ya waye a yi sallar su bayan aka shauta. kaga wannan kuma alheri ne mai yawa hafiz ibn hajar ya ce alharis bin usama ko ibn usama ya rute wannan hadisi daga riwayat hakan al'abdi daga anas haka tabarani ya ruwaito daga ali bin abi talib radiyallahu an yana jingina shi ga annabi yace man allaka indilan fi masjidin wanda ya sa hitila guda kamar a ce kwai guda wannan gwalan guda kasa a cikin masallaci salla alaihi sabuna alfa malaki mala'iki dubu saba'in za su rinka yi mai addu'a sabuna alfa malak mala'iki dubu saba'in yadda hadisin a cikin isnadi ne shi da ramni amma yana cikin hadisai na kwaɗaitarwa a cikin sayyid bukhari abu hurairah rawaito hadisi cewa an samu wani mutum ko wata mata baka ko baki yana hidima na aikin sharar masallacin annabi a kwana a tashi tsayin rasu aka kwan aka maimaita kwanuka annabi ya bar ganin wannan bawan Allah ko namiji ne ko mace sai annabi ya tambaya game da shi aka ce ai ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan zamu dodar rasi ana rasuwa cikin Madina Ha ai jana'iza manzo Allah bai sani a tun gashi yanzu wannan mai sharan masallaci ne ma ya rasu bai sani kuma ha ai jana'iza kuma da ya tambaya aka faɗa mai ai ya rasu bayan kwana biyu ko uku bai yi faɗa bai ci a me yasa ba a sanar da ni ba amma annabi ya ce musu afala kuntum azantumuni bihi ai inda kun sanar da ni ya an kai ba ku sanar da ni ba dulluni ala kabri haka dai ce ya aka yi ba ku sanar da ni ba bai ma jire su ba shi amsa ba ku kai ni wurin kabari ne ku kai shi inda kabari ne ku ce ga kabarin nan sai annabi ya zo wurin kabarin ya yi mai sallah wannan ya nuna daraja da ɗaukaka da falala da kulawa cikakka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mai hidimar sharan masallaci a shekinan aikin sharan masallaci da wanke tabarfin masallaci da tsaftace masallaci aiki ne mai falala a musulunci kuma aiki ne mai matsayi a musulunci sanda kake sharan masallaci wani yana can yana sharan kasuwa wani yana can yana sharan fagen shaye-shaye ma eh da kake sharar masallaci wani na can mami ya ka shara to kaga akwai babu ma kusanci a cikin wannan hadisi mun fahimci tsabtace masallaci da kusar da shara a ciki ne yana cikin abubuwa da Allah yake so kuma manzon Allah ya kula da mai wannan aiki yana cikin gyara masallaci da tsabtace shi kusa da duk wani abu da zai sa a cikin kyamar shigowa ciki ne ko a takura da yin sallah ciki ne kamar a fashe da wani wari haka yana cikin raya masallaci sa ya mishi turare turaren hayaki ko turare na ruwa a yayyawa a cikin masallaci saboda ya kamta shi abu ya ala ya roto hadisi daga ibn umar ya kasance shi ibn umar duk jimu'a sai ya sa turare na hayaki mai kamshi a cikin masallaci ba fa mai kauri ba a mai kamshi duk da a cikin hadisin akwai wani mutum abdullahi bin umar al'umari wanda imamu ahmad ya ce suka ne amma wasu malamai su sabani game da kafa hujja da da ne babu shakka ana son turarance masallaci saboda daraja ce da ɗaukaka ce don a ɗaya da mutane zama a ciki ne dandun masallacin da kalle ko kaji shi na warin wato azamta ko shara to ba za ka ji daɗin zama ciki ne ba ka yi ibada ko ka yi sallah ko ya zama shimfiɗin masallaci sun yi dauɗa wanda in ka yi sajada kana jin wani ƙarci da wani kahi da wani hanani cikin hancinka wanda bai baka natsuwa ka yi sallah cikin natsuwa amma da an wanke kila in ka yi sajada kana jin ƙamshi ina bugun hancinka to yanzu kai subhanallah سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده cikin sajada kila so uku kila sai kai to goma ba ko san kai amma da ka azubo shin hakacce wari kaga zaka mamu baka tattaru baka dauka ko ba a kenan tsaftace shi don masallaci da shi masallaci kai ne yana bada dama da kuzari da walwala ta gabatar da ibada a cikin tsanaki da nutsuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce uridat alayya ujuru ummati hatta alqaza yukhriju ar-rajul min al-masjid an gitta min ladan al'ummata hatta da kazantar da mutum zai fitar a cikin masallaci wata leda da iska ya kawo a cikin masallaci ka dauke ka hatta da irin wannan sakamakon an gwada ma annabi to bale in ka sha da masallacin ka to bale in ka wanke masallacin to bale in kai ka omo na wanke masallacin na wanke masallacin za ka samu lada mai yawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya daga cikin hidima ga masallaci da aka ambata a abinda maimuna ta ruwaito yautarta daga cikin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce ya manzon Allah kai mana fatawa ta ce ya rasu afki na bi baitul maqdis annabi ka ba mu fatawa game da masallacin baitul maqdis masallacin qudus ke qal annabi yake fa illam ta atuhu fa ba'su bi zaitin yusratu fi qanadili idan ba samu zuwa masallacin qudus ke sallah ba to ku yi kokari ku sai mai ku aika in ku samu masu tafiya can wurin kasuwanci ko wurin wani abu ku yi musu abin nan tsaftu ku ba su saƙon mai shi a kai masallacin baitul qudus a zuba cikin hitila ku diba daga madina ba mutum ya ba da saƙon mai a kai masallacin qudus wannan hadisi a ibn mata da abu dawuda suka rawaito shi ibn mata a cikin sunan nashi ya rawaito hadisi daga abin da al-khudri radiyallahu anhu abu sai da yake awwalu man asasa lil masajid tamimud dari farkon wanda ya fara sa fitila a masallaci tamimud dari sahabi da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tamimud dari shine farkon wanda ya fara sa fitila a masallaci kaga kenan haka ka masallaci an ya samu asali daga aikin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waka iya tunowa da hadisi guda cikin hadisai wanda tabi mu dariyar mai muhimmanci saka yi faɗa mun eh hadisin الدين النصيحة قلنا لمن لله ولرسوله ولكتابه أئمة المسلمين وعامته تديم الدارية الرويديش بارك الله فيك to wannan kenan babu shakka sa fitila a masallaci yana sanya natsuwa ta hanyar haskakawa ga masu shiga don su san inda za su tsaya da inda za su zauna da inda za su sallah da inda za su yi hattara da yadda za su hukunci alƙibla ba cikin kuskure ba da yadda za su hukuta daga bai da juna ko kamara da gimshikin masallaci idan masallaci mai yawan gaske ne ga gimshikai ciki ne to in babu haske za ka iya cin karo da wata fila daga cikin filoli na kaure ta kaga wannan ba zai yi daɗi ba to musamman yanzu Allah subhanahu wataala ya kawo hanyoyi masu sauki na haskaka masallatai da wannan fitila ta lantarki wanda ake samun haske kammalalle da haka za ka samu masallatai ya sun haskaka hanyoyin zuwa masallaci ma an haskaka don a samu sauƙaƙa da hutawa da amincewa daga hadari wurin ba da ibada da fita daga cikin duhu yake iya haifar da zulmi ne wannan lokacin na ibada tare da haka manzo sallallahu alaihi ya ce yi bushara ga waɗanda suke baro gidajensu a cikin tuhun jiki su kan hanya zuwa masallaci Allah ya tada da musu haske cikakke ranar alkiyama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa a cikin hadisin da Abu Dawud ya rubuta Tirmidhi daga Buraida radiyallahu anhu bashir al-mashayi na Bin zulati Idan al-masajid bin nuri ta yawm al Ka yi bushara ga masu tafiya a cikin duhun jiki zuwa masallatai don sallar subahin Allah ya musu alƙawalin cikakken haske a ranar alƙiyama wanda mun san ranar alƙiyama kan za a hau sirati in babu haske a gabanka akwai matsala amma su muminai nuruhum bai na aidihim ya aymanihim to amma wanda ba su ba su kuma suna cikin duwa suna cin mumini on zuruna na tafis bismin nuri ko dan jira mu dan to suna daga hasken wannan cikin hanyoyin da zaka samu haske ma'ana akwai abubuwa da ake da bukata da su duniya kuma ana bukata da su lahira tun da dan adam zai tare da makai ne misali haske dan adam bai sando nan duniya dan adam ya da bukata da haske kuma lahira ya da bukata da haske ba ma sai an kai lahira ba tun barzan a cikin kabari mutum yana bukata da haske ko da bukata to tun da nan zai ta da haske ne in akwai shi to in babu shi kuma to dama shi kabarin duhu a ciki ne kai na za ka ta da hasken ka in ka ce da hasken ka to wannan sai ka ga haske tun da dama shi asali ne duhu na din nan duniya 'da adam na da bukata da ruwa akwai kishirwa to ko lahira akwai kishirwa kai za ka ta da ruwanka da nan wanda ya ce da ruwa ne ya sha ba irin nan duniya na ba kila in ka tsaye gona can cikin daji baka tsaye da ruwa ba makwabcin ka da su sai ka dan take kalmar ka dan ratsa ka cin mai yan ma ka sha lahira kowa bai yan maruwa? Ko ko ubanka bai yan maruwa? ko uwanka ko ɗanka ko matanka babu bai yan maruwa ruwa yawma yafirru almar'u kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowa a duniya ya sha mai ka ya ishi ya sha mai dan adam yana da bukata da inuwa nan duniya ma akwai bukatar inuwa ko Za ka za ka ko ina mutane sun dasa itace don su zauna ƙarƙashin ike su sha inuwa ko sun yi rufi na ɗakuna ko na ruhuna dan kariya daga zafin rana to wanda kaga ɗan adam na bukatar inuwa nan duniya to haka lahira ma kana bukatar inuwa lahira ko akwai inuwa amma masu shatta daga nan suka rijistire shi daga nan za su yi aikin da za su sa hannu suna cikin masu shan inuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu daga cikin su kaman guda bakwai yace sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zu fi zillihi mutum bakwai Allah zai musu inuwa a cikin inuwa ta radda babu inuwa sai inuwa na farkon su shugaba mai adalci ko to karshe daga cikin su an faɗi matashi da ya tasa cikin bautar Allah wa shabun na sha'afi ibadatillah saurayi matashi ya tasa makaranta masallaci ayyukan alheri ba ka gani ne wurin ta bai cikin 'yan shaye-shaye bai cikin 'yan bidan mata bai cikin masu su ba cikin 'yan ta kawai matashi na da ya cikin bautar Allah za ka gan shi matashi amma zuciyar da tiye gari to irin wannan Allah zai sa shi karkashin inuwa ce sadda aka kusanto da rana kusa ga kwakwalwa to shi na cikin inuwa Allah haka kuma da wanda yake kalbuhu mu'allaqun bisuq kalbuhu mu'allaqun bisuqi la kalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da kowace zuciya ne tana ta'allake da masallaci koyoshe yar ne in ya tosu bayan niyyar dawa a zuhur na cikin zuciya in ya towa a zuhur niyyar dawa na asar na cikin zuciya in ya towa da asar masallaci niyyar dawa magariba na cikin niyyar isha'i koyoshe dai kalbuhu mu'allaqun bil masajid bai taba tunanin shi sallah gida sai in kaddara ta kitta kaddara ta kitta mai sallah gida kam to zai yi sallah gida bisa ga kaddara ka gani yanzu misali in mutum ya biya kuɗin hajji ya biya an ba shi komai da aka ba su an kira su ranar tashin su sai da ya zo bakin jirgi ana shiga kuma yana cikin layin masu shiga jirgi ya kawo ya shiga sai aka diba ta kasa aka ce ka akwai gyara gaskiya sai ka koma ka koma gida don Allah ya dawo gida mutum nawa za su yi Allah sauka to amma in ya to sallar su bayan ko da ya kawo da sai kalli mai ya sallar ya koma mutum nawa za su yi mai Allah sauka to da sallah da hajji wani wani sallah ta yi hajji don sallah daga tauhidi da ita wani islamu ala hamdu shahadatu Allah ilaha illallah wa iqamis sala". amma saboda mutane na ganin wannan ya yi zama musiba ya yi zama arziki ko shi ke bai kwana ranar wanda ya dawo daga iyakar ba a tsaye da shi ba jirgin ya tashi jirgi ya bashi tasha in ji haushi to ran nan bai kwana ko Allah yana kwana bakin ciki zaki ko masoya ne ba su jin daɗi to amma yanzu wanda fiye taho an ƙara sallar su bayan babu inda zai samu tafi ko ina an ƙara jami za ka ga ya ce ya sallah ce kuma ya zana kamar ana ta hira hankali ne kwanci ba mai mace a wani ɗazuman kai kana ka zuwa limai sallar da Allah ya sauwa kashi mai da alheri ana ce mai haka alhali ko ya yi zama matsala bisa ga wanda kirki ta shi baje da shi to wannan ke har yau dai a yana cikin ibada ta raya masallaci kare masallaci da tsare shi daga dukkan shigar wata kazanta manzo Allah ya hajji daga tofi cikin masallaci na miyau ko kaji na majina a cikin masallaci har manzon Allah ga wani kakin majina da aka tofar ba a ruhe ba ya sa kasa ya goge shi to saboda haka na cikin tsarin ibada tsare masallaci daga wani. sannan akwai abubuwan da ya waje ba dole a basu a cikin masallaci na dai cikiya ba a cikiya a masallaci marakinka ya bace ko nakinka ko ɗanka ma ya bace iyaka nan a zo a buɗe suka ce don Allah jama'a wani yaro ya bace mai kama da kaza duk wanda ya gane a cikin masallaci haramun sai dai ku samu lasfika ta rika ga hannu irin ta bambaɗawa kun gane ta wannan yajjan na yan karama ko yan faran to sai a gari ana jama'a don Allah yaro iri kaza ya ɓace amma ka a yi masallaci ba a na biyu ba a saye ba a sayarwa masallaci mai turare ya shigo da ɗan akwaku ne cikin masallaci an ga masallaci da Allah ban turare naira ɗari la haramun na ka sai turare cikin masallaci ya sai dan maka da kai da shi kun yi haramun ko littafi kai ba a sai cikin masallaci littaye ƙur'anai in ka ka tallansu ka shigo masallaci da kike da su da kwali wani bai ci kai ƙur'anin gane wace ka ce naira ɗari biyar ɗaya bai baka haramun nan ta ko sai aka zarta dai ƙur'ani ko to ko shi ba a sai zuwa cikin masallaci balle tasbaha balle waya balle sauran shiriri an gane abu na uku ba za a zo a yi zagaye na hira ba a masallaci ana al'amuran duniya misali in wata tattauna za ku yi ta shahi duniya tsintsa ba ta addini ba ko wata hira ta duniya misali za ku yi mitin akan abin da shahi wani abu na duniya tsa to ba masallaci za ku yi ne ba idan ku yi wani wuri haka ba za a shiga masallaci ba a rera waƙoƙi waɗanda suke marasa kyau ba su da kyau ba za a rera waƙa ba cikin masallaci marasa kyau amma waƙe na yabon annabi wanda bai da guluyi bai da shirka a ciki ne bai da sabo ya halatta a masallaci don hassan bin sabit yakan yi a cikin masallaci abu na hudu ba a bara cikin masallaci ce ta ce ba Allah jama'a taimaka min daki na ya kaza ko banda abin da ka shirya rana ta ce ta waje ka tsaya can wajen masallaci ka yi bara ba a bara cikin masallaci abu na biyar ba a daga sauki a cikin masallaci kana cikin masallaci ka mutum ka ce kai ce ce kai wani kai buba kai kana ce ba a ba cikin masallaci ba a haka sai dai kai ta can wajen masallaci an gane yawwa to ba a daga sauti a cikin masallaci saboda daga sauti cikin masallaci rashin darajar da masallaci na kuma akwai wani na sallah ko yana zikiri ko yana karatun qur'ani zaka tarwatsa hankali ne ka da shi haka saboda haka bai dace abu na shida ba a riƙon masallaci wurin zama da jin dindin ba za ka yi bakon ɗan gano ba ka kawo da masallaci ka ɗauka baki yan noman ka ɗaya masallaci da ya buta sau tabar masu kace su kama kwanan a dama ba a gina masallaci da wani ka dai samu wani zaure ka aje su ko naka ko ka ara na wani amma kawai ka ɗauko ‘yan noma guda bai sai ta sun a cikin masallaci to ba dai na ba amma illa lura ta kama to ya halatta ba ya kwana masallaci kamar wanda lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wata baƙuwa ta ka kwana cikin masallaci Imam Buhari rahimahullah ta'ala cikin Sahih Buhari kitabul masajid ko abwabul masajid yace babu naumil mar'ati fil masjid babu ya halatta mace ta kwan masallaci tana bakuwa ta kwan masallaci wata mata bakuwa ta ta kwana masallaci kahin ta sauya daga masallaci zuwa wani wuri kuma lokacin manzo Allah da rayuwa ta bai hana ba amma a ci gaba da dindindin kamar yanzu a samu wani saurayi kawai nan masallacin ga na daki kawai duk inda ta yau shawagi masallaci zai kwana ya riƙi masallaci ne ɗakin kwanansa dugau abadan wannan ba a yi amma zuwa ɗan wani lokaci don lalura kila ɗakin sa ya roshe ka hanyar gyara zai iya kwana masallaci hanyar gyara sai ya ci gaba da kwana ɗaki ma'ana ɗan wani lokaci babu ko abu na bakwai ba a riƙon masallaci kamar hanya ka zo kawai ka biyo ta kowa ka kai ta kowace in za ka wuce kai nan a hanyar ka masallaci ba hanya ba ne abu na takwas za a yi ƙoƙarin hana ma yara wanda ba su da wayo shigowa masallaci wanda suke wasa a cikin masallaci don ɗabi'ar yare yawan wasa da moci da kai da kawo da sa rikici ga masu sallah da masu karatu da masu zikiri wanda kuma in ka taho da yaro ba ka iya rike shi ka hana mai wannan galibi da kyar haka wanda ka tawa da yaro ya iya rike shi ya tsitsi don haka za ga yayi gaba yayi baya ya miƙa hannuwa ne ya shura ƙawa ne ya yi can ya yi nan wani ma ya akwai ƙur'ani ya cikin masallaci zai yi wasa da su wani ma in kai jira waya ka ta faɗi sai ya ɗauka wani ma ana sallah sai ya samu wani hannu cikin aljihu ya ɗauko kuɗi to ana samun haka nan ga yara kai ƙarshen ta ma wani zai iya tafka fin a cikin masallaci an yi wani ma kashi wani ya shiga da yaro wani masallaci ana sallah kawai sai ya fesa zawo sannan don Allah yanzu da za a ce misali kimani bisa ga kiyasi masallacin ga ba waje ne ba ciki ne na ɗaukar mutum nawa kila yana ɗaukar mutum goma to yana ɗaukar mutum nawa hamsin to mu ɗauka yana ɗaukar mutum ishirin to mutum ishirin dinga, ga kowane na da ɗaki da wani ɗaju gare wani uku wani hudu wani biyar a kari da Allah in mun ka ce kowa ya taho da ɗiya ne ana sallar nan lahiya lau to a shekinan in ka taho da ɗanka ya tsangoyi mutane to da a ce kowa ya taho da nashawa ne ka gani sai masallaci ya koma wata hauragiya da irkaniya saboda kuskure ne tahowa da yaron da bai iya tsayawa inda an ka sai bai kama kai ne bai san bambancin masallaci ba da bayan ɗaki shi da bayan ɗaki da masallaci duk ɗaya ɗauke su in ya ji hitsari na shina iya ne cikin masallaci kashi ma ja shina iya kuwa yana iya cikin masallaci ko ya san da kuka yana ta kuka ana sallah tun mutane su da kowa ya zan babu hushu ka ka rage mutane lafiya sallar to irin wannan gaskiya halartuwa da irin wa'in ga yaran ƙanana wai da sunan ka koya musu ibada gaskiya kuskure ka bari sai yaro ya ɗanyi hankali wanda in ya taho ya san ba tsari ba komiyo ba a tutuwa cikin masallaci kuma ya san ba a ɗumi ana sallah kuma in ka aje shi tsakanin kai da wani zai tsaya nan wannan kaga in ka shigo da shi masallaci ka to da shi ya koya ibada amma wancan dan karami da ka kama kyakya da kuka da yawo shiga shi she da gudu shi na hada yana da wani ya buge wanga yana har da bace bace ma kaje ana sallah yaro ya bace wani yaro dan wani to kaga wannan gaskiya kuskure kuma kai kai wasa da masallaci abin da yayi kai zaka samu laifi annabi ya sallah da jikan ya saba mama amma sakin da tana yawo a cikin masallaci ta kai gabas ta kai yamma a riƙe abin da yayi in yana tsaye na karatu yana rike da ita in yi ruku ya aje ta in yi dauka ko ya ɗauke ta in zai da shi aje ta in yi dauka ko ya ɗauke ta haka ya haƙa da tsalla. saboda haka in ka iya yin haka da yaronka to ga hili ga miliyoyi abu na tara ba a haɗe cikin masallaci misali in ɗanka ya malayi ka ce je gona a yi noma ya ki zuwa ka ce ce makaranta ya ki zuwa to ba ka kira ne ka shigo cikin masallaci da ka cikin aljihu sai ka ne ka kama tsohon kamu ba a haka da cikin masallaci ba a na daftarwa a cikin masallaci sai dai wajen masallaci ba a haddi to yan haddi ba a yi da cikin masallaci yanzu za a kasa da kila ajujuwan mu na karantar da yara ba su isa sai mun ɗebo su mun kawo cikin masallaci to in yaro ya yi laifi ka ita waje ka bugai sai ku dawo ba a kuma cikin masallaci ko haddi ba a yi da balai ta azir dan bugun almajiri dan ya lahi ba haddi na bai ta'aziri na to in haramun na ayi haddi to ina ka ta'aziri saboda ka sai a kiyaye na goma ba a shigowa da makami a cikin masallaci ba a shigowa da yuka ba a shigowa da takobi ba a shigowa da kibiya balai bindiga balai bom duk ba a shigowa da su cikin masallaci kaga wannan tsari na musulunci da ya hana a shigo da makami cikin masallaci wata matashiya ta ta karantar da musulmi zama lahiya da aminci wanda yake dunkule a cikin tsarin karantarwa addinin musulunci musulunci don son zama lahiya ya hana a shigo da kwari da baka da mashi da takobi a cikin musulunci. da dabale bin daga da bom to wannan ke sai abu kusa ga na ƙarshe insha Allah ayyukan limani mun ji maganganu game da masallaci da waɗanda suka yi ƙoƙari da gudunmuwa da taro da sisi suka yi kafada da kafada suka haɗa karfi da karfe suka raya masallacin Allah suka ɗaukaka addinin Allah Allah ya saka musu alkhairi abu na gaba ayyukan liman ko limammai a tsarin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara a cikin addinin musulunci bisa ga karantarwar manzon Allah limanci babban matsayi ne limanci babban mukami ne a musulunci limammai wakilai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine farkon limami a wannan addini Abubakar shine limami na biyu har zuwa limami na hudu har zuwa sauran limammai saboda haka limanci gado ne na annabawa da manzon Allah kowane annabi ya yi limanci kowane manzo ya yi limanci haka salihan bayi na gari don haka musulunci ya tsara ƙa'idodi na limami kamar da kuka san cewa a cikin ashimawi mai ashimawi ya kawo sharuɗan limanci shi a cikin sharuɗan liman ya zama kaza ya zama kaza ya zama za wannan sharuɗin kenan sadda ga masallaci ana bidan liman babu shi to in za ku sa liman wani za ku sa to a kowannan sharuɗa ko ya zama namiji ya zama duk da kun karta cikin ashimawi to ba su muka nuyi ba ba su ba a waɗanga ayyukan liman misali in ka ɗo ɗan noma me ayyukan ɗan noma tadda kuyya kashe haki gyara haki da dawa da kewaye wake duk waɗanda ayyukan ɗan noma na rashin kwaɗare rashin jaruhe duk ayyukan ɗan noma na ko da idan ka ɗauki ɗan noma sai ya zo ya jawo ƙasa dama ya jawo ƙasa hauni sai ya rufe haki tsakiya ya yi aiki ne wurin rage ya kama bar ma 21 ɗai ya yi aiki ne wake ya sare ya yi aiki ne bai yi ba kuyya bai tayar da kuyya ga kwaɗare ba a game haurin noma duk mun san wannan ko ya yi aiki ne to akwai ayyuka bisa ga tsarin musulunci wanda su ya kamata ya zama limami ya tsaye su kamar wanda kasan kowane irin aiki idan aka ɗauki mutum aiki aka ci shi aka kaza to akwai ayyukan da suka dogara a kai ne ko to limami bisa ga cancanta ta musulunci ta azamai tsayuwa da ayyuka wanda suke dunkulan na fassara su dunkulan na fassara su na akira dunkulan na fassara su shine duk wani abu da zai jawo gyara duk wani abu da zai samar da ci gaba ga addini da duniya to yana bisa kallon limami ɗai ko kuma wannan fassara ce dunkulalla za mu zo ga na ɗaya da na biyu na fassara dunkulalla duk abin da zai kawo gyara duk abin da zai haifar da ci gaba ga addinin mabiya da duniyarsu to yana a kan na ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan liman tsaye da alamomin addinin Allah duk wani abu da yake alama ta ta addinin Allah to liman ya tsaishe ta sai a gani gare a yi koyi don Limani shine jagoran al'umma kowa bai da shi yake an fahimta kamar direba ne a mota in kuna cikin mota direba ku dai kallo da hukai aiko oh, in za a yi dama direba kai dama in za a yi hagu direba kai in za a tsaya shi ka tsaya go oh. to haka liman yake in kana bai da liman to kamar wato fasinja na cikin motar kasuwa ga direba to sai da alamomin addini da rayar da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman karantar da mutane tauhidi da sallah da tsarki da sauran hukunce-hukuncen mu'amala To wayannan ayyuka na da Allah ya wajabta ya rataya su akan wuyan liman abu na biyu daga cikin ayyukan liman tsayuwa da samar da gyara tsakanin mutane da suka samu rashin jituwa ko husuma an sani duk anguwa ko a gari yau da gobe ta yi halinta za a samu makwabci da makwabci sun saba ko ɗan uwa da ɗan uwa ko ɗa da obama ko mata da miji ko mai gida da yaro to aikin limami ne ya samar da gyara tsakanin ɗa da mahaifi ne in limai ta an ce da wani da ɗa ne ba su da shiri ba sai an gayyace ba wannan aiki ne na sai tashi dai ya dabaranci lokaci ya cimma wannan ya haɗa shi da shi da ɗanai ya shirya su ya ba shi hankuri ya lura da su wanda yana cikin babban aikin ne. annabi ya ta irin wannan aiki lokacin sallah yana cikin motsa mali lokacin sallah annabi ya ta wata shiya cikin madina an samu hatsaniya ya shirya su an kai jira yau annabi ka dawa gobe ka dawa bai dawo ba sai lokacin sallah sai bilal ya ce ma abubakar ka ba mutane sallah tun da annabi bai dawo ba abubakar ya shiga yana sallah sai ga annabi ya dawo sai mutane sun haka mun tafi shi kuma abubakar bai waiwayowa amma duk da haka sai ya waiwayo yana waiwayo sai ga annabi baya don shi annabi har ya bi sallar ya kabbata ya bi sai abubakar ya yau da baya da baya kuma annabi ya minu ne ya ce ci gaba amma ya ci gaba ya sai shiga gaba yana ba da sallah ga annabi baya gari sai yau da baya da baya sai annabi ya wuce ci gaba da ba da sallah cikin wadda malam abinda malamai suka ce wannan ya nuna idan aka ba liman haƙi na jira don jira haƙƙin liman na dole ku jire liman rashin mutunci na da rashin ɗa'a ba a jira liman gurgudun wanda ya kamata ba shi ko liman bai cikin haƙƙi ne a jira shi a ci haƙƙin Allah ba a jira liman a ci haƙƙin Allah a lokacin sallah ya ta yi a'a lokacin da ya kamata a da sallah ya yi liman bai tawo ba to a ɗan ƙara jira ne wasu 'yan mintota misali zan yi kamar a ce sallar isha'i da ƙarfe takwas ko ta shida haka kuma ka saba masallacin ƙarfe takwas saura minti goma za a yi kira takwas daidai sai a san da sallah to takwas daidai ta yi cikar liman bai fito ba to ku ƙara mai minti biyar mana mista ba ku ƙara mai minti goma in kun ɗan jira shi gurgudan wada lalle Allah ya san kun yi mai uzuri kuma duk wanda annan ya san an jire liman kuma bai taro ba ba za a taushe haƙƙin mutane ba to sai wani ya bada sallah shi ko liman yana cikin haƙƙi ne in yi tuwo ya bi kai ya yi tunga ya koma ya tsabbace sai an ƙara sallah ya kama wannan haɗa da ya fara sallah wannan kuskure na shi ko daga liman dan annabi bai yi haka ba bai wa abubakar faɗa bai ce misa ka ba sallah ba a dina na haɗin taho la yana cikin mota malami in yi tuwo shi ko sai ya bi amma ku sani cewa wallahi layyina wai kawai tun da takwas kuka da sallah takwas ta ɗaya da an diba gabas an ka diba mun ba a galiba mutum a ce kai wani ba sallah wallahi laifi na kuskure ne kuma rashin mutunci na kuma rashin da'a na kuma rashin tarbiyya kuma musulunci bai karantar da haka ba kira aka yi gwargwado wanda lalle an bada uzuri to ya aka bada uzuri shi ko bai taho to sai a bada zabi shi ko in ya taho to kashe wata ya ma kabbarta ya bi wannan sallah wannan shi ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to limami ya gyara tsakanin dan uwa da dan uwa wa da kane sunnan rashin jituwa miji da mata sun samu hatsaniya ka ji wani ya faɗa da mata sai? ka zo ka kire shi ka ba shi hamuri. ka kira shi ka ba shi hamuri. ka aika matarka inda wannan mata a tako ta tsaye da sakonka liman ya ce abin da ki yi ba daidai na ba ki gyara ki ji tsoron Allah ki shirya da miji in kuma ma irin wadda aka kira yawa na tawo gidanka ga kaga matarka ta kai mata wa'azi a yi hakan liman ya samu cewa dangi sun samu saɓani liman ya samu makwabta da makwabta sun samu saɓani liman ya samu cewa da mallami da ɗalibi ne an samu saɓani liman ya samu da wani talaka da magaji ko hakimin gari an samu saɓani to ya haɗa su ya shirya wannan yana cikin ayyukan liman mai tun daga annabawan Allah da sa da salihan bayi har na daga cikin ayyukan limami na uku a liman dole ya samar da wasu mutane ya kirkiro kwamiti cikin matsalaci na alal akalla mutum uku ko biyar ko ne da haka waɗanda suke da fuska a gari ana raga musu ana mutunta su ana jin kunya su ana jin nauyin to sai ya samu irin su guda ko guda biyar sai ce to su ne yan kwamiti ne na in duk wata hatsada ta samu ga gari za su dafa mai baya a tare wannan gidan ko wannan shiya a tare waɗannan mutanen su zamna da su su wane da wane inda kuke mun ka mun ji abin da ya faru tsakanin to mu ba dogon bincike mun ka ba mun taho na mu gama ku da Allah da girman Allah ku ji tsoron Allah ku shirya ku yi hankali ga abin da ya gudana tsakanin ya faɗa musu sharrin shaitan ya kwadatar da su alherin shiryawa da gyara da yaƙewa waɗanda mutanen da liman sai zaɓa su yi wanga aikin wata rana in bai da lahiya wata rana in ya yi tahiya wata rana in yana da uzuri kai ko lahiya lauma sai ya tura ku da wani da wani na ji labarin da wani da wani ba su da shi ku je na tura ku ce ni ne aiko ku zanna ku shirya duk wanda an kai guda ku faɗa ni yana yawa in sun ka zo kila a samu ɗan nakasin abin bai daidaita ba to in ya tashi yadda da kai ne ga abin zai kara armashi ko za a ce ai mai ya aiko wa kille ne a shiga sun kiyarta to suna jin wuya a ce ai har liman ya zo da kai ne sun kiyarta to liman ya samu irin waɗannan mutane ya nada za ku zama madadi dai wurin shirya al'umma wannan na cikin ayyukan limani aiki na hudu daga cikin ayyukan limani gai da marasa lafiya da kwaɗaitar da mutane akan haka da kewayar halin mamu don kulawa da tsofaffi da marasa lahiya don ya san wanda zai sallah ina cikin ayyukan liman in an ka ji wani mai da lahiya in an ka sallah mai sallah masallaci da jama'a kuna da labarin wani na gida kaza bai da lahiya ko ɗane bai da lahiya ko an kai mata ta asibiti saboda haka in an gane a mai Allah ya sauraka? ko a zo a jiba marasa lahiya ne an fahimta ko kuma Limu ya tashi da kai ne ya jagoranci mutane a zo a jibo wannan mutumin nan gida ko asibiti haka limani ya ta da sallah suna cikin karta wasu musulunci ya juyo ya bibi yamma kaga zai ga huskoki kila akwai wanda an saba da kullum suna ganin ne masallaci an kai sallar subahi ya ciwo bai gane ba an kai azuru ya ciwo bai gane ba an kai la'asar ya ciwo bai gane ba kaga ya kamata ya tambaya ce jama'a wai wani lahiya ko yake na ga ba da shi mun kai subahin ba ba da shi mun kai azhur ba ba da shi mun kai la'asar ba yana yawa nan cikin masallata akwai mai labari game da shi lalle wannan nan ta yayi ko ko a abe da lafiya kaga nan an samu abin nan sai abu a jibo ko kuma in ma ba a samu bayani ba Imami ya tashi sakanar ta Kano in ji mai Hausa in ji Bahaushe sai ya zo gida ne ya sallama mai ina ne ya fito wani lahiya abin da ya kawo ne naga da subahin ban haka ba da asuwar ban haka ba da la'asar ban haka ba Kun baka saba da haka ba don shi nake bari to in bincika lahiya saboda Allah mai zai ƙara dankon zumunci tsakanin mamu da liman mai tsakanin liman da mamu ne ko amma kullum masallaci haka sallah an kai subahin an kai azhar an kai la'asar an kai magriba aka yi isha liman bai gane ka ba aka koma subahin aka yi azhar aka yi la'asar aka yi magriba aka sha liman bai gane ko bai tambaye ka ba ko bai zo gidanka ba don Allah kana ɗauka liman ya damu da kai liman shi ba ko ne da to kaga wannan zai sa dan kai kai kai da dan wani gani gani tsakanin liman da mamu ne ko to irin wannan aiki na akan limammai cewayar masallata ya aka yi bangawa ne ba yawwa sai ka san halin da yake ciki abu na biyar daga cikin ayyukan limami gyara kurakuren da suke faruwa a masallaci wallahi akwai kurakure da yawa a cikin sallolin zan yi misali da wasu kaɗan misali ga ka'idar addini limami shi ne ka daga murya ce shi ne ka ce Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu idan za a yi ruku'i ai Allahu akbar aka ce ko to babu mai ce Allahu akbar bayyana in ba liman kowa a sace zai ce ba liman dai addini ya dashi bayyana ku duk a sace za ku cewa duk wani motsi na sallah kai ma mu a sace ka kai liman shi ka yi bayyane to amma ku bari ku gani saba ma haka abin da ya kai ba in liman ya yi sajada sai wani ya shigo sannan sai ce Allahu akbar duk ta zo Allah idan Allah ga liman na ce Allahu akbar ta zo kuna ta zo ta ga akai liman ga ta wurin sajada wanga na da ya shigo yanzu ya ce Allahu akbar saboda Allah inda ya ce a tsaci kula ta zo wata rana wani ya ba da sallar jana'iza yana cikin kabbara ya yi kabbara ta duk yana addu'a sai wani ya taho sannan ya ce Allahu akbar sai duk mutanen da sun ce Allahu akbar su suna nufin kabbara ta nauta ta uku dai shi ko liman bai yi ta ba to da liman yake ya iya sallar sai bi musu shi ma zai ta uku ya hanka ci gaba a don haka a daidai don inda bai haka nan barkici ba a samu don in ya kyale ya yi ta uku bancin tasu ya yi ta hudu su ko ta bai zafi amma sai ya bi musu to kaga inda wannan da ya shigo a sarce ya kafara ana samun matsalar ga to da ya muka taho wa liman na sajada sai ka mutu ya to yanzu ne a kan kirsa ce Allahu akbar sai mutane su taso ce Allahu akbar Allah liman nan ta kaga wannan kuskuren ke to kuma da cikin aikin limami idan aka sallame sallah wani ya taho da waya ne wani ashararanci a cikin waya ne wani kuwa yan bori shi an ringin son ne yan an hake shaka hir yan an hake da haka aka ce kuma ana ba masu irin wani zabaya ka waƙa karuwa ita ka yi mai waƙa yan hake shi wani busa wani kiɗi wani kukan mi to yan an ka sallah mai sallah irin wanda kuskuren sai liman kire wannan mai wayar daban sai mai cikin mutane ya musan tashi wani ka ji tsoron Allah in za ka shiga masallaci ka zan ka kashe wai ko ka za shiru wadda ko an kira ka ba da wanga sauti ƙari da wannan ma wanga sautin da kasta shi ya alamun kiran ka ba daidai na ba ka canza shi su ɗaya daga shi sai liman zai karɓa amma in da sallar sallah wani na adda wayan nan liman wangana tukurna to kai tukurna su haka mun haka kaga shedan zai zuga shi a ah, to shi liman zai ci mutunci cikin masallaci ya koyi zafi sai an san abin nan nasiha wannan lokaci an fahimta to haka wanda ya zo a ana sallah misali kamar ka tarawihi an ƙare sallar eh, farilla an kafa tarawihi shi kuma shigo cikin masallaci can baya wai nan zai farilla ne kuna tarawihi kai ne wannan jama'a shi ko shi na farilla kaga ya sallar misalla iri ne kuskure ne kuma kuskure ne ba sai ka kire shi da barka wada ko wani da kan lura cikin sallah ce akwai kuskure ko kuma ana sallah sai kace wani ya karɓa da cikin masallaci kin wa annal masajid lillahi da tad'u ma Allah ya hada ita addu'a shi ba masallaci sai a kire shi an kare sallah to ba ita addu'a shi ba masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake in mutum zai shiga masallaci yace bismillah ko ana ga shi ko nan eh bismillah wa salatu wa salam ala ala rasulillah اللهم اغفر لي ذنوبي كلها وافتح لي ابواب رحمتك ita addu'a shiga masallaci babu inda manzon Allah ko wani daga cikin mallaman musulunci ya rubuta shi a shiga masallaci a cewa annan masallaci da babu daga kawaidi haka kai kashin littafai wanda aka kato na musulunci ba in aka ce ka kawo littafin da ya ce in za ka shiga masallaci ka cewa annan masajin lillah wala haka mutu ba ka iya kawo shi dan babu abinda manzon Allah ya karantar bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah اللهم اغفر لي ذنوبي كلها abu abwaab rahmatika akwai wata addu'a bace wanda aiko akwai wata bancin wanda in ka samu hisnul muslim zaka ganta to to irin wannan kaji mutum ɗaya ya taho kijin wa annal masajid lillahi fala tadqu ma Allah ahad ya ga masalla aikin kana kai liman ma ka kire shi daban wane na ji kashin kuma masallaci ga wani kace ba haka na kace kaji Kaji ka ji wanda kace in rubuta ma aka ga takarda ka ce ka kama guru haka ya daban ruwa amma ba a wanda su a cikin mutane kun yi sashi da ka yi kuma ka sashi ɗaya ya samu sa'a ta ya tunzura shi ya kiyarta kila an banda to wannan yana cikin ayyukan liman ko ko ana sallah an yi ruku'i sai kan ci wani ya shinko da gudu kaga ne sai ka mai siya ba annabi ya ce an da sallah ku turo sannu abinda kun ka samu ku sallata abinda kuke muku kwara ku cika ko ku cika shi ne sawabu to irin wa'yan ga kwarakwaran duk ya kamata a canza su ko kuma wani ya shigo cikin masallaci ya samu wani turare mai ƙarfi kamar turaren aljannu wanda duk ya tsinke masallaci da wari da ƙarfi to ya kamata ka da cewa ba a kawo turare mara daɗi in za a shigo a cikin jama'a ko wani ya ciwo albasa ko ta ya shigo masallaci duk irin wannan kurakure ba sai hakika mai bayani an fahimta to duk irin wannan ya kamata ko an kire da waya yana cikin masallaci maganar da ta shahi duniya ta kuma yana kekewa cikin masallaci yana magana da dariya yana dariya a shi ya ba an cire ka shi ta wace magana in dai irin haka magana da daga murya eh, awon da ala haka na kaka kaka shi na kekewa ba haka da amma a ana da aka gida to ga nan ce ba ga ba shin magana kasa da haka amma magana ana dariya ana kikkewa kwarai har wanda a wajen masallaci na cin ka ga cikin masallaci ba a daga sauki mun gabatar da wannan magana ko to bai kamata a wannan cikin masallaci to duk irin waɗannan kurakure da waɗanda ma ba ambata ba don hoyawa gare su in mun ce duk kuskuren sai mun ambace shi to kaga za a zai yawa ko ma da za a ce kila wannan wa'azin na awa gudana, na amma kurakuran da musulmi kai cikin matsalaci za mu gana wala kila za mu lissa abin da ya dai kurakuran da musulmi kai cikin matsalaci tun daga shigowa har zuwa sallah ko wani abu da aka yi cikin matsalaci har zuwa ita to yana da cikin ayyukan limani gyara wa'annan kurakurai da kuma hikima da wa'azi mai kyawu haka yana cikin ayyukan liman na shidda gabatar da neman yardar Allah daga neman yardar mutane ga wadda mutane ka Allah bai zuwa haka to kalliman shi haka don Allah shi adda cikin mutane Aisha ta rawaito hadisi duk wanda ya bi yardan mutane ta hanyar sa'a ma Allah abinda Allah bai so ka biye ma mutane wai don ka saba da su to sai Allah ya halitta kinka ya tsarkin wuce. in ko ka bi abinda Allah ka so ka saba musu Allah shi zai halitta son kai ya cikin zuciya za ka kwakwa wahala kanka da bidiyar da mutane bidiyar da Allah ko mutum bai son abu in haka Allah ka so a saba mai ayi da yau shi ne ya gaji ya huci komi ba ta zama Allah zai dunkule son kai ka a cikin zuciya babu da dalili hadisi na ingantacce daga Aisha radiyallahu anha wala yuqlabu ridal makhluqina bi sahat al-khaliq dan haka ga ka abin yarda mutane abin yarda Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin kurakuran da ba ambata ba matsalar gyara ko ka kalma kawai ta matsalar gyara kure na bakwai daga cikin a ko kuma ayyukan limami na bakwai a binciken mabukata binciken mabukata ire-iren waɗanda aka samu kila ɗakin su ya samu matsala ko an yi ruwa gidansu ya roshe ko an yi musu gobara ko an yi musu fata irin su ya kamata a sanar masallaci alal akalla a taimaka musu da addu'a ko kuma ya akwai wata gudunmuwa da ya kamata mutane su haɗa a kai musu sai su haɗa a kai musu da irin wani na cikin aikin liman na takwas ya da cikin ayyukan liman musamman na jimu'a ya tsara hudu ba ingantatta kuma ya fassara ma mutane ita da yaren su yadda za su fahimci ni Allah ya ce ai ni Allah ce ka in ka zo ka karanta hudu ba da larabci mutum nawa na ka jin larabci tsakani da Allah tsakani da Allah masallaci juma'a ya haɗa ko haka ne wanda bai jin larabci a kashe saboda Allah wa zai da a ce duk wanda bai iya fassara hudu ga liman da warkon da har ta a yanke shi ni ko ha gani wata ya kawai za a yanke to kada wani zama ɗaya ke na shekara ta farawa wa tsoruwa la ya duma in ana kashe shola bai saboda kacce ayyamuha wa layaliha umumu wa ahba bai saboda kacce ba amma in ka ce farin cikin duniya da murnar duniya farawa su ruwa ba su dawama farin cikin duniya bai dawama murnar duniya duk wanda kaga murna da farin cikin duniya ba ta dawama farin cikin duniya karshen da kuka kwanukan duniya da yinin ta da ta, bakan ciki na kawai da damuwa milkinta da ɗaukakarta da girmanta Karshe mai shi zai rasa su mutum nawa a shugaban ƙasa a wasu ƙasashen duniya yanzu haka yana gidan yari nan kusa kusa ga shugaban ƙasar sudan yana yana yanzu shugaban ƙasa ha shi adda sojoji shi adda yan sanda shi adda gabas da kudu da arewa yana yana yanzu gidan yari to shugaban ƙasa nawa in ka bincika a duniya yau wanda suna shugaban ƙasar misira husnul babara yana yana ce yana gidan yari Saddam Hussein da kayan a kashe shi ina ya zama gidan yari to kake nan ashe daukakar duniya da mulkin ta za a rasa to kaga in ana hasara hudu ba mutane za su ji mitacci a yi mitacci kan a yi amma haka dai a dunkule a cewa mutane larabci ba su ji ba kaga sai ka bayani akan matsalolin al'umma game da addini da duniya tare da kiyaye abubuwan da suke na munasaba in ana zahi kai hudu ba zahi in ana dari kai hudu ba dari in ga damana na kai hudu ba damana in wani abu ya faru mai muhimmanci a hudu ba kai ne wannan haka kamata hudu ba ta kasance abu na tara daga cikin ayyukan limami ƙoƙarin tsaye da darussa na sati a cikin masallaci limami yana cikin ayyuka ne yadda za a raya masallaci ya sa darasi duk sati a karanta ahalar a samu rana cikin sati wanda ya da lokaci tsakanin magariba da shaya sallar magariba sai ya fara a karanta ahalar ko da shahi guda sai wani sati kuma in an kare ahalar a sa a shimawi an kare a shimawi a sa kuma ba har yi sama har a kai ga su bulugul marami to ya salihin shekara da shekaru ko kuma cikin sati a yi darasi biyu in shi da lokaci ya fara da littafi in kala ce sa wani haka ga ramadana ai tafsiri bayan ramadana a sa tafsirin sati sati wanda gida duk alhamis ko duk juma'a a na goma daga cikin ayyukan limami a yi ƙoƙarin samar da hanyar buɗa akwati na gudunmuwa wanda za a tallafa ma marayu da gwamnati da suke a cikin gari na goma sha ɗaya cikin ayyukan liman samar da wato majalisar bayar da ilimi bayan su bayan idan da su bayan kowa ya tawo da littafi ana son da su bayan sai kowa ya zo gaban liman wanga a haɗa mai kawai wanga ya kai ga ahalari wanga ya kai ga ashimari wanga iziya ya yi wanga da zala a haɗa musu kayan lokacin fita gona ko aiki kowa ya karatu sai a wasu sai a je wurin karatu ko kuma duk lokacin da yake da shi wanda yake na yana da dama yana cikin ayyukan limami a waɗanga ayyukan na karantarwa in bai da lokacin yanzu ya sa wani alhamdulillah a wannan masallaci muna gode ma Allah subhanahu wataala da Allah albarkace mu da uban muliman wanda yake Allah ya mishi baiwa ta tsauraukar da kai da samar da wannan bagire na assasa wannan daki na Allah wanda mala'iku ka canka kamar tamaro da sama wanda muka ci falala da ake ba wanda ya gina masallaci ko ba da masallaci kuma Allah subhanahu wataala ya sanya daga cikin zuriyarsa daga cikin tsatson gidansu wanda ka iya tsayawa da waɗanda ayyukan da Allah ya azama uba ya ɗauke ku haka na kowa haka nan to in Allah ya azama liman wanga aiki to Allah ya bashi nan da ka doke Allah ka samu rayuwar liman albarka ka samu rayuwar mu albarka ka samu rayuwar iyali albarka da zuriya ta gaba a abu na goma sha biyu yana daga cikin ayyukan limami lizimtar kamun kai da wadatar zuci da kiyaye muruwa ta da kunya da lizinci kunya da sauƙaƙawa da tafsasawa da hankuri da ɗabi'ar kyauta kai da duk wata ɗabi'a da aka gada ga annabi to liman yana da kyawun shi ɗabi'a da ɗabi'a tabbatar da gaskiya da lalace ƙarya duk abin da a gaskiya to liman ya sa hannu ne ciki ya sa ƙafa ta ciki duk abin da a ƙarya ka a ga hannun liman ciki ka a ga ƙafa ta ciki wannan cikin ayyukan liman kamun kai ka a ga liman ya yi wani abu na rashin kamun kai yanzu yana limami da da yan kasuwa ya sau dace a rike na ta yana sha ko ya zo teburin mai nama a ba shi nama ne na iya tawo yana ci ya sa tsinke cikin baki ya gaba da ce Allah shi kalle bai ku ce to hmm. Allah ya kamata bai kamata ba to da irin waɗannan ayyuka da ka zubar da mutunci liman bai kamata yana ko irin dan kwairo liman ya je gidan wani ya sallama mai ya yi to ce a alashi to a ɗani in gaishe ka liman ka zuwa gidan wani ya ce to a ɗaya da kai liman da dai a zo a gaishe ka duk garin gawa adda mukamin na irin liman babu duk mukamin da agarin gaba ga na liman in kuɗi gare ka in ana jera dalar amerika da nan ƙasa har ta kai sama naka na liman na gaba gare ka don kayan ka karewa su na liman ko ba su kariya. kuma sai ka buƙaci liman sai yanzu ɗanka ya mutu liman za ka kawo ka ba yan arme za a liman a gaba ba ka sa dala gaba ka ce dala ta yake armomin arme ko dala ga ɗara na ya mutu ime yawon kaki mai zalla sai yiwa za ka ga ashe ne mai shi a gaba sai in shi lalace kai saboda haka wadatin ci ɗan abu kaɗan da Allah ba ka isa da shi ka kama kanka kar ka zubar da muruwarka sannan ka zama mutum mai kunya ko ba ka son abu ba a ganewa sai ga huskarka ba duk abin da ba ka zama za ka yi horar ka kama waɗa liman bai haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ne suka ce mai yawa in bai son abu ga huska ji a ganewa to haka ɗabi'a sauƙaƙawa da kula da yanayi in ana zahi ya sauka a sallah dan masallaci yayi gum ya ja sallah da ya tsawo ko hadari ya darma da isha'i sai ya ja dogon sallah har ruwa su taho a kama ya sa kare dai kuna nan cikin masallaci ba ku da gida ba kaga bai yi ba to da irin wannan sai an kula da to su ko ma mu wajibin su su darajar da liman su gabatar da liman su taimaka ma liman sai kyakkyawan zato ga liman kada a wa liman mugun zato kai yayi magana a juye ta a yi mata ya fassara su jira liman lokacin sallah ko yayi yi jinkiri su jinkirta mai sai yan abu ya kai lalle an ba shi haƙƙi ne wannan ya halatta a tsawa ne ya bada sallah don an wa limamin man duniya an bai da yana bisa ga mamu su yi tanadi a masallaci duk abin da ake bukata na aiki kamar in ya lalace akwai ɗan kuɗin da za a gyara fanka ta tsaya a wata eh da sauran irin kayan magana haka shimfiɗin masallaci da sauransu ko sharan masallaci ko safitila a masallaci kayan sauti ruwa haka gayyato malamai don su gabatar da wani darasi na ilimi mai amfani duk wanda yana cikin ayyukan mamu suke kulawa da su don ba a bar maliman nauyi da yawa duka ya zambi sabai wannan hanya da muka karanta ta ayyukan liman da na mamu ita ce hanya guda da za mu bi don mu raya masallatai yau don limamai su samu nasarar karkato da mutane zuwa ga hanyar muminai na farko su ne annabawa da manzannin Allah da sahabbai da tabi'ai da sauran salihan bayi duk gari ko shiya da suka tsayu da wayannan abubuwa da muka karanta jim kaɗan za ka ga alheri da albarka da shirya ta gama gidajensu da makwabtansu da samarinsu da 'yan matansu sharri ya zama kaɗan a cikinsu fitintinu an rasa su a cikinsu kuma abu ne mai sauƙi gare su kowa ya iya ba wani haƙƙinsa saboda an karantar da su an ilmantar da su an waye musu kansu a masallaci dama masallaci babbar jami'a ta shine jami'a ta farko a musulunci Irin abin da zai samar da ku ci gaba da wayewa ta addini da wayewa ta duniya sai kaga mutanen anguwa ko gari da suka tsare wannan karantarwa sun zama babban abin misali ga wanda zai zo bayan su da haka za su samu ladar man sanna sunnatan hasana da haka za su zama cikin jerin gwanon man dalla ala khairin fa lahu mithlu ajri fa'ilihi da haka za su zama cikin wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi daga haka za su zama sun dabbaka wa ta'awanu al-birri wat taqwa wa la ta'awanu al-ithmi wal udwan abin da ne kuzuranto kenan abin da faɗa daidai Allah ya ba mu lada da ni da ku gaba ɗaya ba mu ikon aikatawa kuskuren da ni Allah ka yahe mini muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu rayuwar mu albarka Allah subhanahu wata'ala ka sa mu rayuwar iyalin mu albarka ya ubangiji Allah ka taimake mu akan addinin musulunci Allah ka taimake musulunci ka taimake musulmi da masu taimakon musulunci ya ubangiji Allah masu gwagwarmaya ka taimaka ma addinin ka kasa musulunci da suke Allah ka taimake mu wanda suka sanya hannunsu kwabansu taronsu suhon cikinsu ga gabatar da wannan aiki na raya wannan masallaci da faɗaɗa tashi da sabon da gini ne Allah ka sa musu albarka ga rayuwarsu da zuriyarsu da dukiyarsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga jagoran mu na wannan masallaci baban mu liman Allah ka samu rayuwa ta albarka ka saka mai da alheri ubangiji Allah ka saka mishi da alheri Allah ka shirya mishi zuriyar shi Allah ka sa ya kyakkyawan ƙarshe da abaka alqur'ani Allah ka sanya wannan fili da ya zama sanadiyar raya wannan ibada ta hannu ne ya zama cikin ma'aunin ayyuka na ranar alkiyama Allah ka gawarta muna ka gawarta ma uwayenmu da uwayensu da malamanmu da malamansu Allah ka ba mu zama lahiya a garin ruwanmu da sauran ruwan musulunci Allah ka jaye mana tashin hankali da fitina ka ba mu tsari da kariya da garkuwa Allah muna roƙon ka gafara muna roƙon ka dukkan alheri duniya lahira wannan da ba sani ba muna neman ka tsari daga sharrin duniya lahira وانا مخزن ومذنبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الله إذا ما لم تمكن من شعركي بسجوانك وزيدي يومنا شعركي لا أيوك أنا أركيني tare da shayi masallaci da rubuce hukuncen masallaci da kuma ayyuka na limami da mamon su kansu wanda bisa ga abin da malam ya yi idan muka tsaya muka lura za mu fahimci ya karanto mana abubuwa da sun zarta ashirin ba don komai ba sai don mu rike mai mu ya san kokarin mu inda aka ce mu yi mu yi inda aka hane mu mu bari dan muka kuma shafin farko da malam ya buɗa wannan mu'adara da shi za mu fahimci magana ta da malam ya fara cewa masallaci ɗakin Allah ne akwai wasu ɗaiɗaikun abubuwa da Allah ta'ala ya ambata ya jingina zuwa ga yanzu don haka kasuwa ba ɗakin Allah ba ce wani wuri can kama da saura to amma nan a da kasar tuna mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani zai ma zamawa ce wa mafi duk abin da a sama da abin da a ƙasa na Allah ne malam ba yana nuna ba Allah ya mallake wa wuraren ba a Allah bai jingina waɗannan wuraren ba da kanshi sannan abu na biyu da malam ya jawo hankalin mu kuma ya nuna mana muhimmanci wani shi ma akwai buƙatar mu fahimta shi ne a lokacin da wani bawan Allah ko goyar Allah mai sharan masallaci Allah ya mishi rasuwa ko yi masa rasuwa ba a sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga baya annabi bincika a kashin ta rasu ko ya rasu sai da yace to me yasa ba sanar da ni ba to a takaice ko da ne na kabarin yi sallah ga kabarin da suna cikin duhu waɗanda annan kwanci sai Allah ya haskaka kaburbura a dalilin kankanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma abin da ya sani dan saki jawo mana wannan faifai san muhimmancin in mutum ya rasu akwai buƙatar sanar da al'umma don ana son jama'a su taru da annabi ya tambaya me yasa ba ku sanar da ni ba kamar irin kasala da muke yi Allah ya mutu rasuwa sai a rasa gare su jama'a duk wanda ya samu jama'a da yawa a ne mai bata alheri don haka ana sanin da ɗaya daga cikin mai rasu zama ya samu jama'a masu yawa wannan faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu kusa da ni ba ya nuna akwai buƙatar sana ba wai irin wanda suna wata gidan rediyo ba a aika wasu mutane Allah ya mawana rasuwa za a yi janaza don mu zo mu halarta abu na uku ba zan da wai tsawon mana ba wanda malam ya ambata wanda akwai bukatar mu da shi aiki da Allah madauraki ya ma limani musamman da zazantawa da gyarawa da shiryawa a tsakanin al'umma babu shakka wanda aiki yana a kan limani amma sai ya yi haka tsantsa a lokacin da wani ya samu matsala tare da masu shi kai liman kan kiraye shi kahin ka kira shi ka tsaya ka auna ni an matsayi ne ga kiran da za ka yi mai yana yiwuwa ka kira shi ya yi kaca-kaca fata-fata da kai ya za ka yi a ta ko nasiha ko tsoron bukata wani bawan Allah ɗa ne ya yi waɗa da ainihin da mallami mallamin ga bai da aiki bayan karantar da al'umma sahiya da marici har Allah ya ɗauki rayuwar shi sai dai irin wannan noma da aka yi na daji shi mallam bai san ɗane ya yi faɗa da ɗan wanda wa Allah ba sai ya ta ko ya taho makaranta kowa an kaga ya zo wannan wuri abin da aka bibi ya zo ya da malam ko ya kawo gudunmuwa ko tambaya addini sai ya to ya ba mallam ba ina tambayar ka tsakaninka da Allah malam radda Allah ya kawo ka garin gana ce ka waɗannan addini akwai kalubale ko babu malam bai sani ba ya ce to wallahi ɗanka shi rabu da ɗana in ba haka ba akwai matsala to wanga in mata ce ta samu matsala ka kira don kai mai magana ba akwai matsala ba za ka kenan akwai bukatar liman ya san mutane nai ba wai da wani abu ya faru dai ka kira mutu a kai ta ka tsantsan don ka fada cikin da jina wannan kenan abu na gaba a yi shine dangane da jiran limani da malam ya bamu shawara wadda addini ya koyar ana tada sallah ƙarfe takwas limani ko bai zo ba mu ƙara minti biyar idan bai zo ba wani ya bada sallah to ka wani ya bada sallah ba wani wani maganar malami na nake ba a ibi wanda an ka ce in liman bai nan wane ya bada sallah ba ana ne ga magarin masallata kowa ɗaya tashi wani a in mutum biyu na an ka tsara wani in wani bai nan kaina don musulunci tsari gare shi ina fatar mun fahimci wannan shi addinin musulunci addini ne na tsari kuma lalle ne mu zama masu tsari mun yi haka alhamdulillah idan muka ce duk abin da malam ya karanta sai mun tsaya amma dai akwai wanda a bukata a ɗan daba don mutane su yi da fahimta ba wai don ba a fahimta ba to shi na ɗaya aka ɗan tsakurowa don amfani ya gane mu da baki daya su ma mu kamar lokacin da malamin ce idan wani abu ya faru kila wani ya yi gudu ko wani ya yi nishi ko wani ya yi kabara malam ba ya iya liman bai iya gane ko wani na don yana nan gaba yana tsalla. nan shawarar da aka ba liman dabra da irin wannan matsala idan wayar wani ta yi kuka daga cikin nau'in kukan da wayoyi ka yi ga wannan lokaci ba hikima na yin nasiha a ya kyale ya daure ya hankuri in an Allah ya sa an kai sallah babu wanda waya ce ta yi kuka daidai wannan lokacin sai malam ya tashi ko liman ya hankalin jama'a mu zanka tuna wayoyinmu mu zanka sa su shiru ko mu kashe saboda wasu lokuta ana samun irin matsaloli ba yana da bambanci da wani da waya sai dai kiririn kiririn an ka sallama sai wani ya tashi ba shi aliman ba ba ya ce kai wani na waya sai dai kuga wallahi ka a komai mana irin haka in an koma za mu ɗauki mataki sai masallaci ya haddace sai da an kai kamar ana yasa shawa hankali jama'a don haka duk lokacin da wata matsala ta faru shi liman dai bai iya ganewa to in an samu mai dindiniya ya ya yi sauri ya zo masallaci ko gudu to kan liman ya yi nasiha sai sadda ba a samu wannan matsala ba in an samu mai kabbara kwarai wanda ka sa wasu su jiwo to kada liman ya yi na siya a wannan lokacin sai sadda ba a samu matsala ba don sai a samu muwafaka Allah shi ba mu muwafaka abin da aka karanta mana na jan hankali ubangiji Allah shi ba mu iko akan mu wanda aka yi muna gargade ubangiji Allah shi ba mu iko akan mu kawai da ƙarshe abinda zan faɗi abu ne mai wahala kuma malam ya ambato mana shi shi ne ta tsayar da masallaci babu shakka sai an yi hankuri don nan ƙalubale yake ka rage wandonka ka tayi wurin sallah ka yi karatu da natsuwa komi yana yana da sauki amma mu'amala musamman ta kuɗi akwai matsala na yana nuyin yin asusu na matsalaci, dole a samu wanda an ka yadda da shi ba lalle sai liman ba wanda shi liman yana iya cewa wani na ka kai a shugaba ga wanga asusun matsalaci. wanda kuma sai an yi hankuri ba yau da gobe ka basuwa jili ka basuwa gata ka basuwa akwai matsala shedan ka shiga zukatan mutane sai ta ah, to wai mu mu gane ba tun yaushe ake ana tara kudin gani an kai eh mu ba mu gane ba shin liman aka ba ko yawa to kamar yanzu yin liman misali ana gani haka da ta aka ah, to mu ba mu gane ba ina kudin mu to kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce zunubil mu'minina khaira ka zaci alheri ga ‘yan uwanka mujirai, don haka wurin tara kuɗin ga nan shi ɗan ka Sannan maganar da malam ya ɗauko mana na cewa in wani abu ya samu wani shi an mai matsala, ba mu iya ɗauke ma kowa wahala ba. Allah da ya aiko iska hadari ya ɗauke gidan wani ranar wani da yunwa ya kwana. To kaga a aza ai masu masallaci ko liman ya iya jagoranta lalle in sai dai addu'an nan da ya ce amma yau an ba wani shi kuma wani rahewa sai ta haɗi ba a sani ba ba a ba shi ba sai ce ah, to abin da sai masu na haka ba tun da ni gashi abin da ya samu babu ma wanda ya sani don haka wallahi mu'amala ta yi komi wahala nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu yabo a hannun makiya Allah suka sa shi aminu amma hasu suna da muhimmanci gaskiya mu daure sayan gwalab ba sai mun yi bara ba bangan mu ta lalace ba sai mun yi bara ba shi hidin mu sun lalace ko mina na na masallaci ba sai mun yi bara ba kuma da ba mu barin kunkunniya cikin ɗakunan mu kan mu bar kunkunniya masallaci wada ba mu barin ƙasa cikin ɗakunan mu kan mu bar ƙasa cikin masallaci wanda manzon Allah ya yi umarnin gina masallaci da matsayi ne aka tsabtace shi in ma yana yiwa a sa turare shi masallaci ya yi kamshi mu kula da shi da ya da ainihin dakunan baya hankuri da ni bisa ga tsawaita wa da ni. Na. shekara uku, shekara uku, shekara biyar. na eh. mm. to malam ya ƙara mana gudunmawa wanda alhamdulillah malam ya amince shi dawowa da yara ƙanana masallaci in har ka tsaye sai ka taho da shi an amma za ka yi wa da manzon Allah ya yi ɗauka za ka yi rungume shi za ka yi ba ka bari ya zo inda kowa kana nan sai rungume da shi in za a sujuda a ruku'i ka aje shi in ka koma tashi ka ɗauke shi haka manzon Allah ya sallallahu alaihi wa sallam in ko ba ka yi haka nan to ka bar shi har yayi shekara bakwai ba ila ba lokacin da ya zama mu mai bai iya bugun wani bai iya hitsari ko kashi ko abin da ya kama da haka kamar da malamin ambata abubuwan suna faruwa sai yaro ya zo saman kafe ya yi zawo bisa sai an yi ta wanki wani ya yi tsari sai ya yi ta wanki don Allah mu ya hakuri kamar da malamai ce in kuwa ce sai ya so da ɗani masallacin mu ba su dokar eh, sai in sun kai shekara bakwai amma ba yi ne ba wai in yaro ya zama ki shekara biyar Allah ya ba shi zaci ma'ana yana da jiki kuma yana da lura a ɗan jawo shi in ya kai irin biyar kenan li'annahu yanzabitu yana iya tsaruwa in ka jimƙi hannu ne ka tsaye zai bai ta yace to amma mai yawo shi ne shi can ga Allah mai hakuri Allah ya sa mu mu albarka kuma Allah ya sa mu son addini tun suna kanana Allah ubangiji shi muna muwafaka malam duk addu'ar da za a yi mana Allah shi karba ka abin da na ambata Allah ya amfana shi mu ga baki daya na ganin kila akwai dan uwa da bai abin nan godiya ga yan uwa ko ko shi kenan na